wannan magana gaskiya ce amin ma'azu ya sauka daga wannan mukami ta hanyar rubuta takarda da mukarrabansa irin su adamu na waziri suka kai wa helkwatar jam'iyyar wacce kuma yanzu take taron gaggawa don sanin matakin da za ta ɗauka a kai ga ma yar zantawa da ni da shi adamu na waziri kan wannan lamarin muka zauna muka tattauna muka ga cewa don samun maslaha a cikin jam'iyya don zaman lafiya a cikin jam'iyya don shi ma ya jajirce ya zama namiji ya yi abin da ya kamata muka ba shi shawara cewar ya yarda ya bar aiki don gashin kanshi na shugabancin jam'iyyar pdp ya sa aka rubuta takarda kuma yau wurin karfe goma sha ɗaya na safe muka kai takarda muka ba wa majalisar koli na jam'iyyar pdp a wadata plaza cewar shi alhaji ahmadu adamu ma'azu a bisa raɗin kanshi don ciyar da jam'iyyar pdp gaba ya yarda ya bar aiki na zama shugaban jam'iyya daga ranar 29 ga watan mayu sha 2015